This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi hudu ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. to baban hukumar binciken manyan laifuka a amurka ta fbi ta gano mutumin da ya yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya asabar ba ana sa ran jam'iyyar republican za ta ayyana donald trump a matsayin ɗan takaranta a hukumance a wannan mako rana yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un mai tasiri ta lashe takobi yau lahadi kan mayar da martani kan abin da ta kira sabon rikicin rabawa fararen hula takardun gangamin siyasa da koriya ta kudu ke yi kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu da yanzu za ku ji abin da wasu mazauna kasashen turai ke cewa dangane da yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar amurka donald trump shi abin da ya faru kan trump abin mamaki ne sosai kuma ko a afirka wannan abin mamaki ne a gaskiya ina allah wadai da harin da aka kai wa tsohon shugaban amurka saboda doka ta ba shi cikakkiyar damar fitowa yakin neman zaɓe bai kamata a ce ana harin lafiyarsa ba ko ransa ba sannan za ku ji yadda masana ke kallon yadda wannan yunkuri na kashe tsohon shugaban amurka donald trump zai shafi harkokin siyasa a duniya aka babu ƙasa a duniya da take wacayar fitilar wato tabbatar da demokradiyya kama amurka sa haka ya zama cewa zai eh, shafi demokradiyya to amma kuma demokradiyya in an fahimce ta kowace ƙasa ba tana da irin nata launin kuma da take yin nata demokradiyyar. To muna tafa da waɗannan rahotanni. Yau ba za mu samu damar kawo muku shirin dandalin 'yan jarida da kuma rayuwar masu sauraro, saboda shirin kacokan zai mai da hankali ne kan yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. hukumar binciken manyan laifuka a amurka ta fbi ta gano mutumin da ya yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya asabar ba lamarin da ake kallo a matsayin daya daga cikin manyan tashin hankalin siyasa a amurka hukumar binciken manyan laifukan ta ce wani dan shekaru 20 mai suna thomas matthew crooks mazaunin bethel park a jihar pennsylvania shi ne wannan harbin da ya faru a wani taron gangami na siyasa a wata unguwar pittsburgh cruz ɗan jam'iyyar republican ne mai rajista a jam'iyyar amma kuma ya ba da taimako na dala goma sha biyar ga wata ƙungiyar masu sassaucin ra'ayi a cewar wani bayanin jama'a kan masu ƙada ƙuri'a wanda kafafen yada labarai suka gano harbin ya kashe akalla mutum guda kana ya jikata wasu mutane biyu da mummunan rauni wanda ya faru a wani babban fili a yankin karkara a wani sakon kafan sada zumunta trump ya ce yana nan cikin koshin lafiya bayan da harshashi ya taba kunninsa da dama tuni aka sallame shi daga asibiti da yammacin jiya asabar a hali da ake ce kuma ana sa ran jam'iyyar republican za ta ayyana donald trump ɗan takara a hukumance a wannan mako kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin kashe shi a wani taron gangami na siyasa tuni ake sa ran karfafa matakan tsaro a garin milwaukee wanda ke daukar bakoncin babban taron na republican i think it's going get worse than it is now i mean they're shutting down streets wasu da wato eh, da murya amurka ta tattauna da su a garin na milwag ya ce ina tunanin abubuwa za su ƙara yin tsanani ina nufin kuma za a ƙara rufe hanyoyi a kowace sa'a guda ban san abin da zai iya faruwa ba idan ya zo za su rufe hanyoyi da dama kuma yana jin tsoron wannan lamari da zai faru ita ma laura barkat wakili ya ce daga jihar tennessee cewa take I expect it to be safe, but you just never know. I mean, who would have thought Ina sa ran komai zai kasance cikin kwanciyar hankali amma dai ba za ka iya tunanin abin da ke faruwa ba. Ina nufin waye tunanin dan wato dukkan taruka da wurare da shugaba Donald Trump ya je tun lokacin da ya faɗo daga matattakala a shekarar 2015 yana da ban tsoro. ka san idan ka yi tunani to da hakan bai faru ba kafin a yi harbin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yar uwan shugaban koriya ta arewa kim jong un mai tasiri ta lashe takobi yau lahadi kan mayar da martani akan abin da ta kira sabon rikicin rabawa fararen hula takardun gangamin siyasa wanda koriya ta kudu ke yi a nan koriya ta arewan lamarin da ke nuna cewa nan ba dadewa ba koriya ta arewa za ta fara sake balan-balan masu dauke da shara zuwa kan iyaka tun karshen watan mayu ne koriya ta arewa ta sake balambalan dauke da jikakkun takardu da tsumokarai da tukan sigari da kuma wato kashin dabbobi zuwa koriya ta kudu a wani jerin hari da take kaiwa a tarukan dare a koriya ta kudu tana mai cewa ramuwar gayya ce kan ayyukan koriya ta kudu da take watsa wato takardun gangamin siyasa da balambalan babu wani abu mai guba da aka gano a ciki to sai dai koriya ta arewa ta mayar da martani da dakatar da yarjejeniyar rage tankiya da koriya ta arewa wanda aka kulla a shekarar 2018 kana ta fara atisayin soja a wurare kan iyakan a wata sanarwa da ma'aikatan yada labaran kasar ta buga kim yong jong ta ce za a sake ganin wato an sake ganin takardun nan masu dauda da tarkace da koriya ta kudu take aikewa wato zuwa wasu wuraren koriya ta arewa da safiyar yau lahadi ta ce duk da kashedi da arewan ke ta bayarwa kudu bata daina turo da shara da kuma tarkace ba nan ba da jimawa ba baba yakubu zai sake damuna da karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu mu shugabannin kasashen turai na ci gaba da nuna su dangane da abin da ya faru a amurka inda aka yi yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar kuma ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar democrat donald trump yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayan sa jihar pennsylvania ga rahoton da wakiliyar muramatu garba babu ta aiko mana shi abin da ya faru akan trump abin mamaki ne sosai kuma ko a afirka wannan abun mamaki ne a gaskiya ina allah wadai da harin da aka kai wa tsohon shugaban amurka saboda doka ta ba shi cikakkiyar damar fitowa yakin neman zaɓe bai kamata a ce ana harin lafiyarsa ba ko ransa ba lallai abu ne wanda ya girgiza duniya kwarai da gaske lura da siyasar kasar amurka bangarora na duniya daban-daban daga cikin masu goyon bayan wannan zuwa masu kin mara wannan baya kowace ƙasa tana mai da hankali kan amurka ta ga yadda abun zai kaya ra'ayoyi mababanta na wasu 'yan afirka mazauna turai kenan kan yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar amurka donald trump da bai yi nasara ba rahotanni dai sun tabbatar da cewa mr trump yana cikin ƙoshin lafiya bayan samun kulawa a asibiti To shugabannin kasashen duniya dai sun ci gaba da mayar da martani inda shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi tur da Allah wadai da wannan al'amari ya kuma yi wa Donald Trump fatan samun lafiya yana mai cewa matakin hallaka shi tamkar ta'addanci ne ga demokradiyya. Rasha a nata bangaren ta bakin mai magana da yawon fadar Kremlin, Dmitry Peskov, ta dai zargi gwamnatin shugaba Joe Biden da haifar da yanayin da ya kai ga wannan yunkurin na hallaka Trump, duk da cewa ta ce ba wai ita ke da alhakin kai harin ba. tashin hankali ta kowace hanya ba shi da gurbi a tsarin demokradiyya a cewar sabon prime minister birtaniya keir starmer a sakonsa na jaje ga trump da sauran waɗanda abin ya shafa to batun dai siyasar amurka da salon da ta ɗauka a baya-bayan nan sun kasance abubuwan da ake ci gaba da tafka muhawara a kansu ga mubarak mahmud da ke bibiyan al'amuran siyasar duniya matashin ya ce yana ganin abubuwan da ke faruwa a siyasar amurka na ƙara fitowa da gazawa da kuma rauni a ƙarfa ƙarfar da take na abu tsarinta a duniya. Mu Afirka ana ta cewa wai ana kwaikwayon Amerika ne ita ce cibiyar demokaradiyya da sauransu to amma mun ga abubuwa da yawa da suka faru mun ga yadda aka yi ta kokawa da trump a cewa an kai shi kotu akwai wani criminal abubuwa da suka da yake yi ana so a kai shi prison a rufe shi wanda wannan yana nan common a kasashenmu na afirka da an zo takara sai a ji a kulla mutum yanzu kuma an zo ana yin wannan an kai mashi hari wanda yawanci a irin kasashen afirka ake ganin irin wannan ko a irin su mexico da dai kasashe wanda suke na third world saboda haka babban matsala ne wannan domin zai nuna wa 'yan afirka cewa ko in ce 'yan afirka da dama yanzu za su gane cewa ita wannan demokradiyyar da ake faɗa duk ƙarya ce kuma ba za ta iya kai mutane ga gaci ba? To wannan dai al'amari na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke cikin wani yanayi na rudanin siyasa kama daga tuhume-tuhumai na aikata laifuka kan Trump ya zuwa barazanar da shugaba mai ci Joe Biden na jam'iyyar Democrat ke fuskanta a kiraye-kiraye na ya haƙura da takarar zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. A kuma maye gurbansa takarar saboda wasu alamomi na gazawa da ake ganin ya nuna. Ibrahim Musa ya ce yana ganin lokaci ya yi da ya kamata amurka ta sake nazari kan wasu tsare-tsare da za su taimaka a inganta siyasarta sunana ibrahim musa mai sharhi bisa kan harka da ta siyasa karatun da za a ma wannan al'amari da yawa kana shine abu ne wanda an samu sakaci sosai don aya tambayar da kowa ke azawa shine ya aka yi duk irin sanin da aka ma amurka da na'urori da kuma ƙwararrun jami'an tsaro waɗanda ke iya daƙile da wata barazana sai gashi wani daga saman wani bene wani gida ya nemi shi hallaka ɗan takarar jam'iyyar adawa na republican cewa da donald trump wannan abu lalle sakaci ne aka yi sosai a dai wannan asabar ɗin da ta gabata ne ɗan takarar na jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallaka rijiya da baya bayan wani yunkurin hallaka shi a yayin gangamin yakin neman zabensa a jihar Pennsylvania. Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu da wannan rahoton, yanzu kuma ga ya dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. mahaukaciyar guguwa tana barna ga kowa amma manoma sun fi fuskantar barna mafi girma na mahaukaciyar guguwa mahaukaciyar guguwar beryl bata bambanta da saura ba da saura ba a makon da ya gabata guguwar ta lalata amfanin gona ta haɗiye zomaye da kaji ta hallaka awaki kada ta jefa dawaki cikin mummunan haɗarin kamuwa da cuta da kuma lalata garken shanu sai kuma ɗauke wuta na tsawon lokaci wanda ya haddasa cikas ga masu kula da dabbobi da ke buƙatar ruwa da abincin dabbobi cikin gaggawa da wasu kayayyaki yayin da mahaukaci guguwar ta kada bishiyoyi ta haddasa ɗauke wuta da ƙarancin samun iskar gas kana aka rufe harkokin kasuwanci na ɗan lokaci manoma na houston dai sun yi kokarin neman mafita da dogaro da juna da makwabta da kuma tallafi na al'umma domin shawo kan wannan matsala da suka fuskanta sakamakon mahaukacin guguwar ta beryl labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Sa'o'i kalilan bayan da aka kai wa ɗan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Republican kuma tsohon shugaban ƙasar Donald Trump hari a jihar Pennsylvania, yayin da ya fara jawabi ga ɗimbin magoya baya. Masana kimiyyar siyasa da ke sharhi kan harkokin demokuraɗiyya a duniya sun fara bayyana ra'ayoyi dangane da batun. Alal misali, a Najeriya shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi Allah wadai da yunkurin kashe Trump. inda masu fashin baki da sauran jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da ƙarin bayani daga kano harbi da aman bindiga kake ji babu kakautawa jim kaɗan bayan da ɗan takarar na jam'iyyar republican donald trump ya fara jawabinsa ga dandazon magoya bayansa a pennsylvania guda cikin manyan jihohin amurka da 'yan takarar shugaban ƙasar ke fafatawa yanzu haka dai masana kimiyyar siyasa da diplomasiya sun fara muhawara da kuma hasashen dalilan da suka sabbaba wannan al'amari Dr. Abbati Bako malami ne a jami'ar Skyline University a Kano. To cikin bidai dole da daya. Ko akwai da suke harin sa suke ganin kamar tsarin da ke hudun ya aiwatar ya ci zaɓe a shekara ta 2025 na restructuring ba na sake wato zibi ne yadda demokuraɗiyya take tafiya da yadda ita ƙasar ita kanta ƙasar amurka take tafiya da ganin tattalin arziki zamantakewa da abin da ya shafi ita siyasar ƙasar to la'alla waɗansu suna gudun kada ya zo ya kawo musu sabbin abubuwa wanda za su lalata ƙasar musamman shi baya son baki wannan matsala ce babba wacce take za ta iya sabbaba wa ƙasar matsala babba kuma ta sabbaba wa ita kanta republican din saboda bakin amurka suna da yawan da ba za su iya kwatantuwa ba sai dai a cewar farfesa kamilu sani fage da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa da diplomasiya a jami'ar bayar kano wannan hari akan donald trump na da kamanceceniya da na zamanin shugabannin amurka irin su john f kennedy da donald reagan irin su martin luther king su ne duk a irin wannan ne ya sa aka yi kakkashe su idan ka dubi abin da ya faru a jiya a ta yiwu a cewa akwai wanda suke ganin cewa har yanzu ita amerika akwai irin danniya da bambanci wanda a dokar amerika misali kaga shi trump yana da laifuka wajen 34 wanda daga ƙarshe dai kotun koli ta wanki ta yafe mushi ba wanke shi ta ba ta yafe mushi wanda kowanne ɗaya a cikinsu laifi ne wanda zai sa a ce bai cancanci ya yi zaɓe ba to amma sai gashi yanzu a inda ake tafiya shi bai cancanci zaɓe ba amma tun da dokokinsu ba su yi magana a kan irin badakala irin haka ba shi sa kuma yanzu shi zai tsaya a zaɓe shi to kaga wannan zai iya sa mutane na ƙasa-ƙasa kamar irin baƙaƙe hispanic da dai marasa galihu wanda suke ganin idan abu ya same su su ba za a ɗaga musu kafa ba amma ga shi ya ɗaga musu kafa to wannan ta iya yiwuwa ya fusata wasu har wasu su ga cewa ma kamata yi su kashe shi domin ka san amerika za ka ga da an samu ɓacin rai wani ko ɗalibi ne ma ya zo a aji ya samu ɗan wani ɓacin rai sai ka ga ɗauko bindiga ya harbe mutane saboda dokar karɓar rika bindiga tana da sauki a Amerika. To amma duk da haka harin na jiya Asabar ka iya zama barazana ga demokradiyyar Amurka wadda aka kwashe fiye da shekaru 270 ana aiwatar da ita kuma ka iya girgiza tsarin demokradiyya a kasashe masu tasowa a cewar Dr. Abbati Bako. Wannan yana nuna cewar idan aka fahimci cewar ai a manyan demokradiyya duniya irin ta Amurka suna samun abin da ya shafi tsari wa ta'addanci akan yan siyasa da shugabanni to hakika wannan zai zama kamar wani samfur ne kasashen afirka din za a ɗauka wanda yake kuma aka ɗauko wannan hakika ba zai haifar da ɗa ido ba kuma masana ilimi irin su profesa alfina azmanu ba take cewa a littafinta ba abin da ya demokuraɗiyya da kuma yin ta'addanci nan ya gabas nan ya yamma saboda haka idan aka ce wannan abun sun fara faruwa a ita uwar demokuraɗiyya to ala laƙiƙa wannan zai zama yana danganta da la'alla za a ci gaba da yin ta'addancin a demokuraɗiyya a ƙasashen da suke nahiyar afirka da kuma ma kasashen da suke kudu da duniya gaba daya global south kenan. Tuni dai shugabannin kasashen duniya irin su India da Burtaniya da Brazil da Ukraine da Switzerland da makamantansu suka bi sahun shugaban Amurka Joe Biden wajen yin tur da Allah ya da wannan hari akan Donald Trump. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. inda masu bin diddigin al'amuran yau da kullum suka fara mai da martani dangane da abin da ya faru da tsohon shugaban amurka kuma ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben da ke tafe donald trump wanda harbin bindiga ya same shi a kunne lokacin da yake jawabi a yayin wani gangamin magoya bayansa wannan lamari dai wasu suna kwatanta shi a matsayin wata alamar rabuwar kan da ke tsakanin amurkawa a fannin siyasa wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani wannan al'amari da ke wakana a yayin da donald trump ya dage da yunkurin samun yarda daga amurkawa don ganin ya yi nasara a zaben nuwamban da ke tafe abu ne da masanin tsarin zamantakewar al'umma dr saniya hayajan juna ke dangantawa da kuma bayan da demokuraɗiyya ke fuskanta a cikin jam'iyyun siyasar amurka wanda kuma a ɗaya gefe za a iya alakanta shi da rarrabuwar kan da jama'ar ƙasar ke fama da ita a fannin siyasa babu mamaki ga abin da ya faru saboda ai tun lokacin da shi donald trump yana shugaban kasa amma ya tsammanin da waya shi kare wa'adin wannan nashi na ikon da ya samu a rayuwar gaba ba ta faru ba saboda matsala kwarai babba ce ta rabuwa kanukan juna kuma cikin republican kin ma akwai waɗanda suna tsatsauran ra'ayi kwarai tsakankanin juna da su waɗanda ba da son su ne ba har yau dai za a ce an ɗauke shi akan shi ne eh, kamar ɗan takara na jam'iyyar tasu wanda ake kamar tsammanin cewa shi ne ya yi wannan halbi da ya mishi rauni ana dibin cewa ai dan matashi ne wanda yake cikin jam'iyyar tasu kenan ko dai daga wancan wajen ko daga nan cikin jam'iyyar tashi muna mushi fatan allah shi bashi sauki wannan yunkuri da ke tunatar da kisan da aka yi wa shugaba kennedy a 1968 na iya haddasa zaman ɗarɗar a wannan lokaci da yakin neman zaɓe yakan kama dan farar hula na gamayyar reso esperance bashar muhammad ɗan jarida ne kuma masanin doka. Eh, Donald Trump yanzu ya shiga cikin wani hali wanda ba zai iya ba shi dama ya rinka bayyana cikin al'umma ba yadda yake so saboda akwai barazana sosai tun kashin da aka ma eh, shugaba kennedy ba a ga irin wannan ba inda a nemi a hallaka ɗan siyasa babba ko in ce ma tsohon shugaban ƙasa baki ɗaya kenan yanzu nan gaba shi eh, shugaba donald trump dole ya guji taron gangami saboda eh, ba yadda dimin ko rayuwar shi tana iya ta zamanto karara kamar yadda yake bukata dimokuraɗiyya da ainihi ake yi wa kirari da mulkin al'umma domin al'umma ta kama hanyar irkidewa zuwa mulkin attajirai da makusantansu sakamakon rawar da kuɗaɗe ke takawa a sha'anin siyasa matsalar da hatta ƙasashen da suka ci gaba ma ba su tsira ba ya zama wajibi a yi gyara a kai don samar da daidaito a tsakanin jama'a in shi bashar muhammad wai wannan tsarin na demokrasiya ta jari hujja ya ahi da ido saboda ana ganin milki ne wanda yake ba masu hali su ci kadansu su ba babbaka kamar ina nihin shi kan shi ikon sayan shi ake yi cikin wato siyasar jari hujja to kaga shi ne duk ya kai kin irin wannan matsala kawo yanzu gwamnatin nijar ta bayyana matsayi kan wannan al'amari na yunkurin kisan tom ba yayin da sakonnin shugabannin duniya ke ci gaba da ɗaya kafafen sadarwa na zamani Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger To madalla a da Sule. A ci gaba da mayar da martani kan yunkurin hallaka tsohon shugaban kasar Amurka kuma ɗan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican Donald Trump lokacin da yake jawabi ga dandazon magoya bayan sa a garin Butler na jihar Pennsylvania a ranar Asabar. Shi ma Dr. Faruk Bibi Faruk mai shari kan harkokin siyasa da zamantakewar duniya kuma malami a jami'ar Abuja a hirarsa da abokin aikin ibrahim garba ya fara da yin bayani kan yadda ya kalli yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump to gaskiya abin alhini ne ba abun jin daɗi ba ne ga kowa a duniya a ce an kai yanayin da za a iya amfani da bindiga don a tsayar da wani da yake da buƙatar takara a amurka ko da manyan masu dama ne ko kuma wasu wanda suka samu gurɓataccen hankali ne to amma dai a cikin tsarin demokradiyyar abin ya faru kuma saboda ita ake wato neman a tabbatar da wannan abu mara kyau to amma jama'a kamata ya su gane ita demokradiyya wato abin da ɗan adam ya gina ne shi kuma gaskiya duk abin da ɗan adam ya gina baya ba mabuwayi ba ne hmm. yana da lokacin da yake tashan shi yana da lokacin da yake buwayarsa kuma yana da lokacin da yake rugujewar shi ya ya zama babu kamar yadda ɗan adam yake kamar yadda duk abin da ɗan adam yake yi to ya kamata amurka ta gane cewa demokradiyyarta ta fara kaiwa daga buwaya tana nema ta fara dawowa ƙasa sai ta fara ɗaukan matakai akan yadda tsufan demokradiyyar nan zai ci gaba da yi musu amfani. To ganin yadda aka ɗau Amurka a fannin demokradiyya a faɗin duniya a matsayin kamar ita ce abun misali kana ganin hakan zai shafi demokradiyya a duniya? Eh zai shafa saboda a gaskiyar magana ɗaukan da aka yi wa amurkan. cewa ita ce kama saboda duk rigingimin da take a duniya da yawa na wasu canje-canjen gwamnati da kin ba da tallafi da sa tattalin matakin tattalin arziki a kan abubuwa da yawa tana yi saboda sunan demokradiyya ne saka babu ƙasa a duniya da take wacayar fitinar wato tabbatar da demokradiyya kama amurka sa ya zama cewa zai eh, shafi demokradiyya to amma kuma demokradiyya in an fahimce ta kowace ƙasa ba tana da irin nata launin kuma da take yin nata demokradiyyar kuma demokradiyyar amurka tana da launi wanda shi ma yana cikin abubuwan da suke kawo mata matsala launin na cewa za a yi demokradiyya amma kuma kowa yana da dama ya amfani da bindiga wanda a wani lokaci mutum da bindiga yake tabbatar da ra'ayinsa wannan kuma ya zamana ne saboda tarihin amurka ba za ta iya zama ba bindiga ba saboda zuwa aka yi aka kwace kasar kuma wanda suka kwace kasar da bindiga suka kwace kasar kuma a yanzu kashi 98 kashi biyu ne kawai na kasar amurka da ba a hannun wa'annan mutanen da suka gaji a wurin iyayen da kakannin su yake ba ba za su iya zama ba bindiga ba in kuma akwai bindiga bindiga za ta shafi demokradiyya. To kafin ma a zo ga wannan matsayin tun da mun ake wa wannan yakin neman zaɓe na Amurka ganin mai cike da haɗari. Kana ganin me ke nunawa watakil zai faru game da zaben Amurka na wannan karan? to zaɓe na da wahalar wato a ci ga yanda zai zama amma abinda amurka take zama wanda zaɓen zai iya shafar shi shine wato wata dajircewa da take fitowa ta wata irin siyasar ƙaumi da ɗaukar ra'ayi mai tsauri akan abubuwa da suka shafi wato wannan new nationalism din da su Trump suka ɗauka wanda ya haɗu da bambancin fata da bambancin ra'ayi mai tsauri wanda da Amurka tana kwatantawa idan ka kalli dan republican da ka kalli dan democrat abin da yake bambanta a jikinsu babu yawa to amma yanzu an yi wato republican da take da tsauri da yawa rights da yawa ita ma democratic party su ma idan ba sun ɗauki yanayi shi kuma da da hagu da yawa ba zai zama na cewa za su rinka rasa dama. To ah, a Amurka ta kai wani yanayi da sai sun fara kallanta sosai gaskiya. To ganin jama'iyyar Republican zuwa Litini tana dai dab da tabbatar da ɗan takarar shugabancin ƙasa da ake ganin wata Trump ne za a tsaye da shi. Kana ganin wannan yunkuri mm. na kashe shi zai tasiri kan babban taronta da kuma ɗan takarar da za ta tsayar koko? zai tasiri sosai dole wanda aka yi sai aka auna shi Allah ya tsirar da shi mutanen ma da da ba sa tausaya masa za su tausaya masa wannan har a zaben ma da za a yi masa zai taimaka mishi a zaben ma ya zama dan takarar zai taimaka mishi a wannan zaben kuma yanzu ai abinda da za ka tambayi kanka shine yanzu da Allah bai kiyaye ba an samu ran Trump a yau kana jin amurka za ta zauna yadda take lafiya yau yadda mutanen da suka dau tsauri akwai masu makamai masu bin sa kama su mutu masu irin siyasar kama wacce ake a wasu fannuka na duniya tana nan tana ciki da allah ya san irin fitinar da za ta tashi To, Dokto, wani darasi kake ganin kasashen Afirka za su koya dangane da shi wannan al'amari? Eh to, abin da ya kamata shine a rage zafin siyasa da zafin buri da kuma zafin tada wa mutane to hankali akan bukata. siyasa kamar yadda ake yi a rage irin zage-zagen da ya rinka fitowa a ɗauki jama'a harkar jama'a a ta a gaba kuma ya zama na cewa idan ana siyasa duk ɗan ƙasa ya san koma waye ya ci yana da wata maslaha ce da zai samu ta ta ci gaba ba wai kawai zai rasa ba ko sai zai fi samun abin da yake so a wani wuri amma ba wai ya zama na cewa harkar demokradiyya da siyasa da zaɓe wato samu duka ne ko rasawa duka ba ne. mai sharhi kan harkokin siyasa a najeriya kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk kenan a hirarsa da ibrahim kalmasi garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga labarin duniya a takaice hukumar binciken manyan laifuka amurka ta fbi ta gano mutumin da ya yi yunkurin kashe tsohon shugaban amurka donald trump amma dai ba a san musabbabin yunkurin nashi na jiya asabar ba lamarin da ake kallo a matsayin ɗaya daga cikin manyan tashin hankali na siyasa amurka ana sa ran jam'iyyar republican za ta ayyana donald trump a matsayin ɗan takaranta a hukumance a mako a wannan mako kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wurin wani taron gangamin siyasa 'yan uwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un ta ce kasar za ta mai da martani akan mataki da koriya ta kudu take dauka to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kan a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai sai kuma fiona wa mai da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke muku fatan alheri.